Wannan korafi da haɗaka ƙungiyoyin sa kan suka yi na ko zuwa ne yayin da ake ci gaba da cece kuce game da umarnin da shugaba Buhari ya baiwa jami'an tsaro na cewa duk wani wanda ya kuskura ya saci akwatin zabe to ko yayi akan ransa da farko barista Nero Johnson na kungiyar Civil Society Volunteer Organization Group ya ce wata sojoji akan titunan jihar na ko saka fargaba a zukatan jama'ar jihar ai mun gansu mun gansu har a cikin gari wansu za gansu da gemu wansu za ka gansu sun dora bandana wansu kawai ka gansu a titi suna ta duke duke mutane kawai ai ba haka muka san da sojojin Najeriya ba ai muna nan muna zama da su ai mun san halin nasu ai muka ga wani hali kuma bai da wanda bai tantance ba ai dole wannan abin ya bamu ya bamu ya mu doubt ko sojojin Kure ko kwa ba sojojin Kure ba shi yasa muka kira wannan press conference mu gaya muku ku yan jaridu kuma ku shiga cikin anguwa ku shiga cikin gari ku je ku bincika mana to ko anya barista ba kuna neman daurewa satar akwatin zabe gindi bane kuwa har layo dai ga wannan dan fafutukar mu ba mu yarda magana cewa mutum ya rike akwati akwatin zabe ya gudu da shi ba ai wannan ba masu saboda idan aka yaka ana ma mutane mutunci ana ma mutane mutuncin su da sauransu kuma ba masu amma idan mutum ya yi laifi bai kamata mu bi laifi kuma mu hukunta shi ba akwai dokokin mu akwai kotunan mu sai a kama shi a kai shi gaban eh, kotu to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne ya da ita ma jami'ar apc a jihar ke zargin cewa gwamnatin pdp da ke mulki a jihar da cewa ta shirya magudin zaɓe ta hanyar amfani da 'yan mashal kana kuma shugabannin apc masu suka kare kalaman shugaban ƙasa da ake cece kuce a kai barista ibrahim dukul esudi da ke zama shugaban jami'ar apc a taraba cewa ya yi mun yi korafi ma jami'an tsaro cewar wayannan 'yan banga ne wayanda gwamnatin jihar Taraba take so ta yi amfani da su domin su hargitsa mana wuraren zaɓe duk inda suka san cewar ba su da ƙarfi a wurin za su kawo mana fitina wata hargowa da hargido ba za mu yarda da ita ba saboda haka muke kira da babban murya jami'an tsaro wato hukumar 'yan sanda da sss su bude idanunsu mun riga mun musu korafi a rubuce lalle su ɗau matakai cewar ba za mu lamu amince ba ba za mu yarda da taraba mashas ba a martanin da gwamnatin jihar ta maida ta bakin hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin yara labarai mr baladan abu ta ce tsoron karo da maza ke sanya in adawa irin wannan zargi Because they know they will not the election. The can do is to look for a way uh, the elections will not hold, or even if they are held, so that they will find a means of disrupting the votes. A'a babu gaskiya a wannan zargin da 'yan adawa ke yi kasa ma ba inda za su je kuma su kokari suke na ganin ma ba a gudanar zaɓe ba kuma ko an yi bacin zaɓen za su yi ba shi yasa masu suke irin waɗannan sauki burutsun domin kawai su kawo rudani ai mai jama'a baya da zai amfani da ƙarfi don haka ba gaskiya bane abin da suke faɗi a cewar harimin gwamnan jihar yayin da ma dai ake shirin soma gudanar da zaben a gobe asabar yanzu haka jami'an tsaro ne ma ke ci gaba da shawagi domin tabbatar da doka da oda ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya